barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na professor yahya gwandu inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yankun watan ramadan yau asabar 18 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzo allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin fusilat jiya mun tsaya aya ta 34 yau za mu tashi aya ta 44 yau za mu tashi aya ta 45 wala kad ataina musa alkitaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim cewa surar makka ce don haka da muke tsammani shine kira zuwa ga tauhidi da salo daban-daban wanda duk mai hankali zai fahimci cewa ba wanda ya cikinta abota da gaskiya sai Allah tunda shi ke irin wa'annan ayyuka cikin da take akwai tasliya shine rallashin annabi sallallahu alaihi cewa ba kai ne farau ba an karyata wa'anda aka gabaninka an gaya musu mai sihiri an gaya musu amma aukaci babu abinda ba a gaya musu ba amma da suka yi haƙuri sai kasance suka samu nasara a akan mutanensu yau ayar da za mu tashi irin wannan aya ce mai yin tasliya mai yin lallashi ga annabi sallallahu Allah ya ce wala qad ya Musa kitaba hakika mun baiwa annabi Musa littafi wannan sura annabi Musa ke ta ambato ciki tun farkon ta har zuwa nan mun baiwa annabi Musa littafi fakhtulifa fihi sai aka yi sabani game da littafin wasu sun ka bi shi wasu ka kibiya shi ba ka ba kai ne na farko da muka aikowa wasu su bi ka wasu su kibiyarka ba ka samu akwai wani suka bika akwai su basu bika ba to shi ma annabi Musa haka muka bashi littafi sai aka yi sabani akan littafin wasu suka bi shi wasu kuma suka ke biya walaula kalimatun min rabbika ba don kalima da ta rigaya daga ka ba ta alkawalin cewa ba a kama wannan al'ummar da azaba sai tashin alkiyama laqudiya bainahum da Allah ya musu hukunci tun yanzu wa'annan da suka kibiyarka da yanzu Allah ya sauko musu halaka irin wanda aka sauko su mutane annabi nuhu da basu yi imani ba irin wanda aka sauko su mutane annabi hudu irin wanda aka sauko su mutane annabi salihu irin wanda aka sauko su mutane annabi shu'aibu irin wanda aka sauko su wanda suke ta karyatawa to da ba don kalima da ta riga ba cewa na yi ma alƙaunin ka ba za a taɓa su ba sai ƙarshen sai tashin alƙiyama to da yanzu an yi hukunci tsakanin kai da waɗanda ba su yi imani ba wa innahum lafi shakkin min murib lallai su mutanen ka suna cikin shakka murib suna cikin fargaba abinda a shakka shi ne abinda kake tsammanin gaskiya ne ko karya ne duk ɗaya ne gare ka murib shi ma nau'i ne na shakka amma da fargaba to in ya zan gaskiya fa ka afa a zo ya zama gaskiya to haka mutanen ka suke ciki ko duk ƙaryata ma da suke yi duk ƙaryata ka da suke yi cikin zuciyarsu akwai wani abu da ke yadda da cewa zai yi gaskiya kake faɗi shine wa innahum lafi shakkin minhu muri suna cikin shakka da fargaba game da abubuwan da kake faɗa musu wannan kamar da muka shafadi ni shafadi in wannan ayar sun wuce a sharce ma tasliya tasliya shine rarrashi Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen yace wa minha cikin abin da muke fahimta cikin wannan ayar tasliyatul musabi bi dhikril mushariki lahu ana yi ma wanda musiba ta sama ana mai tasliya ana lallashi ne ta hanyar faɗa mai wanda a irin wannan musibar ciki wanda a cikin irin wannan musibar kamar yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya mai an ba annabi Musa littafi shi ma aka yi sabani don ka ba kai daya cikin a ƙaryata ka ba ka zo ka ce Allah ya ce a ƙiyarda wasu ƙiyarda wasu ƙiyarda ba kai ba ɗaya ne annabi Musa an yi mai haka don ka ya ce wa minha tasliyatul musabi bi dhikril mushafi sallallahu alaihi Sallam. domin ai lallashin annabi sallallahu alaihi Sallam ne wa ala hadha fayanbaghi tasliyatul musabi akan haka yana da kyawu a yi rarrashin wanda musiba ta sama ta hanyar faɗa mai wasu ma musibar nan ta same su ba kai ne faro ba haka lamarin yake ومنها ما يسمى بتعزية المصاب بالموت daga nan aka samu ma wanda aka yi ma mutuwa ta'aziyya a cewa ne ai hakuri mutuwa hanyar kowa ce mutuwa hanyar kowa ce kun ga da yake yana halatta har da kahiri ai mai ta'aziyya shi ma ana gaya mai haka abinda baya halatta ai addu'a Allah ya rahama wanda ya rasu shi amma da musulmi da wanda ba musulmi duk wanda musiba ta samu ana mai ta'aziyya ana mai haka lamari yake haka rayuwa take mutuwa haka take hanyar kowa ce sai kowa ya tafi sai ce fa faman usiba bi mautin duk wanda aka saba da mutuwa wani dan uwa ne fa innahu minas sunnati an yu'azza ina cikin sunna ai mai ta'aziyya ai yuqawwa ala sabi ala musiba ai abinda fa'idan musibar domin a karfafa mai yin hakuri akan musibar da ta samai wa hadhihi tasliya sunna wannan tasliya da ake na rashin mutane ita ce ta'aziyya sunna ce lima fi dhalika min raf'i alamil musibati an akhika muslim saboda abinda a ciki na doke radadin musiba ga dan uwanka musulmi doka wanda aka wa rasuwa wanda aka wa gobara wanda wani kaddara ta same ta hadari wanda aka wa sata duk an shar'anta a yi musu ta'aziyya a yi musu tanzanko a yi musu tasliya a rarrashe su a gaya musu kalamai waɗanda za su sauwaƙa musu abin da suke ciki na wannan musiba wani shi yasa Allah ke ta gaya ma annabi irin waɗannan ayoyi daban-daban cewa kada ka shiga damuwa ba kai ne farau ba annabi musa ma mun bashi littafi bayan mun bashi littafi sai aka yi sabani wasu ka bi shi wasu ka kibin shi amma fa ba don alkawalin da Allah ya na bai kama wannan al'umma sai kashe ba da yanke hukunci tsakaninsu lalle ba za su gushe ba cikin shakka da kokonto da ɗarɗarɗin cewa abinda ka faɗi in gaskiya ne za a kama su da shi ranar lahira sai Allah ci gaba cewa man amina salihan fali da man salihan fali nafsi wa man asaa Allah ci gaba da wa'azi da jan hankalin mutane cikin wannan surar tare da kiran nau'ukan mutane guda biyu waɗanda suka yi daidai da waɗanda suka yi ba daidai ba da faɗin wanda ya daidai kai ne yawa wanda ya ba daidai ba shi ma kai ne yawa wata ita jawo hankalin mutane kasancewa duk cewar da aka kai tauhidi ka bauta ma Allah don amfanin kanka ne Allah ce man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya aikata nagari ya aikata kyakkyawa to don kai ne yayi in an je lahira shi zai gani shi za a ba sakamakon kwarai shi za a sawa aljanna shi za a tsarsuwa daga azaba wa man asaa duk wanda ya munana ya aikata ba daidai ba fa alaiha to ina akai ne shi ma shi zai girba abin da ya aikata wa ma rabbuka bi wallamin lil abid ubangijinka bai kasance bi zallamin mai yawan zalunci ba ga to wane yana nuna cewa yana zalunci Allah abin da ya koya cikin wannan aya ce bai kasance mai yawan zalunci ba ga ne to amma wannan baya nuna cewa Allah yana zalunci ko karamin zalunci Allah baya yi akwai dalilai da yasa Allah ya yi amfani da zallamin mai yawan zalunci na farko ya yi amfani ta ce musigatul mubalaga kuma sanannen abu ne aka ce mutum ba mai yawan zalunci ba ne ya zai yi zalunci aka ce mutum ba bai yawan kisan kai wannan ba a kore mai cewa bai kisan kai ba abinda a kore bai yawan yi to sai wannan ayat ta zo ta ce wa ma rabbuka bi wallamin lil abid ubangijin ka bai kasance mai yawan zalunci ba wannan yana nuna yana ko zalunci kaɗan ne baya zalunci ko kaɗan saboda ayoyi sun kore mai na huska ta farko akwai fuskoki da yawa fuska ta farko shine ayoyi da yawa Sheikh Muhammad Lamini Shaki cikin Adwaul Bayan suka kore mai zalunci sai ce na fasigatul nafyu sigatul mubalaga idan dallat adillatul munfasila ala an yurada bihi nafya asalin fi'li fala ishkal li qiyam mai dalil ala al-murad idan sigatul mubalaga ta zo tana cewa sigatul mubalaga shine yawan zalunci ƙa'ida shi ne ya kore ma mutum yawan abu to ba dalili ba ne na cewa baya yin wanda bai kai wannan yawa ba to amma kuma ƙa'ida ita kuma tana ƙara tabbatar da in an kore ma mutum bai yi da yawa sannan aka samu an kore mai bai yi gaba ɗaya to wannan bai cin da wannan sai mu rikicewa bai yi gaba ɗaya ka ce wane ba mai yawan kashin mutane ba ne sai a samu da cewa wane bai kashe bai taɓa kashe kowa ba to wannan cewar da ka yi ba mai yawan kashe mutane ba ya nuni ya kashe wani saboda wannan ya bayyana sai ce wal ayatu dallati ala zalika kathira ma'rufa ayoyin da ke nuna cewa Allah baya zalunci suna da yawa kuma sanannu ne ka kaulihi ta'ala kamar cewa da Allah yayi inna Allah la yuzlimu mithqala dharratin Allah baya zalunci ko ƙara zara. kaga can ya ce ba mai yawan zalunci ba ne za mu ji fuskan me yasa ya yi amfani da mai yawan zalunci can amma dai ka gane cewa cewa ba mai yawan zalunci ba ne to akwai inda ya kore makai ne kowane irin zalunci nan ya ce inna allaha la yuzlimu mithqala dharratin allah baya zalunci ko gwargwadon azzara wa ta'ala da cewa da allah inna allaha la yuzlimu nasa shay'an Allah baya zaluntar mutane komai komi kankanta ce Allah baya zaluntar mutane shi wa ta'ala wala yuzlimu rabbuka ahada da cewa da Allah yayi ubangijin ka bai zalunta ko mutum daya bai zalunta ko abu daya ko mutum daya ko aljanni daya ko malaika daya ko dabba daya ko kwaro daya ko guda Allah bai taba zalunta ba wa qaulihi ta'ala da cewa da Allah yayi wa mawazi mawazinal qist yawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a fala tuzlamu nafsun shay'a duk Allah ya kore don haka waɗannan ayoyin na kori bai zalunta ko mithqala zaratin bai zalunta ko ɗaya bai zalunta ko kaɗan suna nuna cewa wancan da ya ce namin tana nuna cewa zalunci ne gaba ɗaya abin na ɗaya kenan na biyu huska ta biyu cewa allah ya kore zalunci saboda bayi suna da yawa in ya ce vallamin mai yawan zalunci saboda bayi ne suna yawan zalunci don cikin mutane in yawa aka ce anwa guda zalunci cikin mala'iku cikin aljannu cikin kwari cikin kifaye cikin kwaɗi cikin dabbobin tudu cikin dabbobin ruwa to ko guda guda an kawa yayi yawa to Allah yana kore cewa ko guda baiwa cikin wayannan yanzu mutum wayanda nan bayan duniya mutum biliyan takwas, in ka zalunci mutum ɗaya ba a cewa kai yawan zalunci to amma kila ka kike an zalunci mutum daya an zalunci aljani daya an zalunci mala'ika daya an zalunci kaza daya to sai Allah ya ce wa ma rabbuka bi wallamin Allah bai mai yawan zalunci bane wato wannan nau'ukan da suke da yawa zayuka in an hada sun fi nau'i dubu sun fi nau'i dubu kaza species din da a bayan duniya sun fi nau'i miliyan kaza to inda guda guda ake wa da an yi zalunci miliyan kaza sai Allah ya cikin su ko guda bai wada ka ba mai yawan zalunci bane bale a ce a ko ina yawa yawa wani zalunci ah, na uku in an kore ma Allah sigatul mubalaga bai yawan zalunci domin girma ne ne domin girma ne babba in zai zalunci ba zalunci guda yake ba babba in zai zalunci da yawa yake sai a wannan ayat sai Allah ya kore shi ya kore shi ya kore shi gaba daya wannan cikin ansoshin da malamai suka bai akan cewa ma rabbuka bi wallamin lil abid ubangijinka bai kasance mai yawan zalunci ba ya faɗi cewa ko misalar zarratin baya zalunci a wasu wajaje za ka ubangiji ba mai zalunci ba ne sai Allah ce ilaihi yuraddu ilmu yuraddu ilmu abubuwan da tauhidi ya kunsa na imani da ranar tashi alkiyama Allah ya ce ilaihi yuraddu ilmu sa'a sanin lokacin da za a tashi alkiyama ga Allah yake komawa babu wanda ya san shi mal mas'ulu an habi alama min sa'il haka annabi ya ce da mala'ika jibril ya tambaye shi annabi salasa ya ce wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambaya sani ba wai yi tambaya wanda ya fi kowa daraja cikin mala'iku wa aka tambaya wanda ya fi kowa daraja cikin mala'iku da mutane da aljannu amma ya ce bai sani ba in wa'innan guda biyu ba sani ba to babu wanda ya sani don haka fa akhbirni an amarati don haka sai dai a faɗi alamunta annabi sallallahu ya faɗi cikin wancan hadisin na na jibril don haka sanin radda za a tashin kiyama yana koma ma Allah ne shi da ya sani ko ba ranar tashi alkiyama ɗaya ya sani ba wannan duniya nuna maka girman ilmin Allah na farko zuwa ne ya nuna maka za a yi tashin alkiyama tabbas ne amma Allah ɗaya san shi kasancewa Allah ɗaya san shi to ya nuna girman sanin Allah ya nuna girman ilimin Allah to ba tashin kiyama ɗaya ya sani ba wa ma takhruju min samaratin min akmamiha babu wasu 'ya'yan itace da ke tuwa daga bawansu face ya sani don haka lokacin da zangarniya za ta fito lokacin da lemu zai fito lokacin da aiba za ta fito lokacin da abarba za ta fito lokacin da kankana za ta fito ta yi duk ya sani don haka ya san wadda annan sakoto ya san wadda an maiduguri ya san wadda a ghana ya san wadda a america ya san wadda a china duk inda 'ya'yan itace suke da waɗanda ka sani da ba baka sani ba to ya san lokacin da suke fita cikin ɓawansu wanda shi kaɗai ya sani kai ma mai gona sai da kai a ashe ya fara tsiro baka cewa garan da ya fara baka iya sani garan da ya fito ga lokacin da amma Allah ya sani duk wasu 'ya'yan itace da ke cikin ɓawansu Allah ya sani wa ma min unsa duk abinda mace ke ɗauki da shi lokacin da mace ta ɗauki ciki Allah ya sani Allah bai ce macin mutane ba da macin mutum da macin aljannu da macin dabbobi da macin tsuntsaye da macin kwari da ta kifi da kowace irin mace in ta ɗauki ciki Allah ya sani mutum da shi da mata ta yana zama tana da ciki bai san tana da ciki ba kai mace tana zama da ciki wani sati biyu bata san tana da ciki ba sai an ji an auna sai a ce ai cikin nan wata ne daya ita kuma yaushe ta fara jin alamu kila satin da ya wuce ta fara jin alamu ita ma bata san ciki ya shige ta ba amma Allah ya san lokacin da wannan ciki ya shiga mutum yana dabbobi garkin dabbobi sai ga da ciki sai ya ce wannan ga alama cikin ga ya kai wata kaza shi ma bai san sada cikin ya shiga ba Allah ya sani macen tarmani da a gidanka in ta ɗauki ciki Allah ya sassar ta ɗauki ciki gaba ka sani ba ne wa mata hamilu min unsa ko wace irin mace ta ɗauki ciki Allah ya sassar ta ɗauki ciki ya san mina na ta ɗauka kaga yawan ilimin Allah ya yi yawa wannan shi ya cincinta a bauta ma duk da likita ka mai sai ya auna sai ya ce eh cikin ga kaza ne cikin ga kaza ne kuma in zai in zai in za a barin cikin nan gaba bai san sa za bai san bari za a yi ba koyewa za a yi sai yi bari ya ce lalle an ba an ga an yi bari amma Allah kowace mace ya san lokacin ta ɗauki ciki ya san abin da ta ɗauka shi ne wa mata hamilu min unsa kai ka san wanda muke bauta ma wanda ya cancanta a bauta ma wayanda ke bauta ma wani wannan sun yi fada cikin babban kuskure wanda kuskure ya yi girma da yawa ya girma ne ya kai girman ilimin Allah da ilimin wanda suke bauta wanda ba san komai ba babu abinda mutu ya sani ille abinda a gaba ne nan ko abinda a gaba ne nan wani zai bace mai yan muta muna kuwa kwana biyu cin wani baka zuwa tafsiri ya ce kullum sai na je tafsiri ina nan gabana da gehen ka na dama ni ko haku ban gane ba ban sani ba kullum ga ya gabana haka muke yan adam ilimin mu takaitacce ne wa ma utitu min al-ilmi illa qalila Allah ya ce ba a ba ku sani ba sai kaɗan ne na ilmi an ka ba ku da likitocinku da injiniyoyinku da mallamanku na addini da maginanku da kowa da kowa ɗan kaɗan cikin ilmi an ka ba ku na Allah shi ne annan kuna ta sarrafawa yanzu koya zan Allah ya san duk ‘ya'yan itace lokacin da suke fitowa cikin ɓawansu Allah ya san kowace mace lokacin da ta ɗauki ciki wala ta ba'u kuma ba ta haihuwa illa bi ilmihi sai da ilmi ne baka ya san lokacin da wacce za ta haihuwa ya san inda za ta haihuwa haka kila akwai ka ta ɓoye baka gasa da ta haihu ba kila musa gidanka ka san tana da ciki kawai suka ganta da yara tana tahiya ta ce a ah, musa ga wani waje ta ɓoye ta haihu ko ga ta ɓoye wani waje ta haihu ko wani abu da ya kama da haka amma shi Allah ya san lokacin da aka ɗauki cikin ya san lokacin da ake haihuwa ta yi wa yawma yunajihim ranar da zai kiran su waɗancan masu haɗa shi da wani wajen bauta ya ce aina shuraka'i ina waɗanda kuke haɗawa da ni ni da ilmi na yau wanzu haka ya girmama haka shin wai ina waɗanda kuke haɗawa da ni wajen bauta qalu adanna ka sai ce ya Allah muna shaida maka ma minna min shahid mu ba shaidu muke ba mu ma san mu haɗa su ba Allah ba mu yi ba sun yi ƙarya kenan ko Allah ba mu yi ba mu ba mu shaidun cewa akwai wanda cincinta a bauta mai tare da kai wajen a hada shi tare da kai wajen bauta don haka mu ba shaidu bane muna shaida maka ba mu sani ba muna shaida maka waɗanda muka hada su da kai wajen bauta saboda ba su cincinta hada su da kai wajen bauta ba habba ba ma san mu hada ba habba mu yi shirka ba ma han mu ba shaidu bane sai Allah ce wa balla anhum ma kanu yad'una min qablu abin nan da suke kira kafin yanzu a duniya sai ya bace musu daga ina abin da kuke bauta aina shuraka'i sun bace musu daga ko su kama suna yin guma kan lokacin sun manta babu ruwansu ba su mashe da sun yi bauta ba a duniya daga mu tsaya mu bauta ma Allah yadda ya kamata kan mu shiga cikin wannan wa wannu malahum min mahis sai su tabbatar da cewa yanzu babu matsira shine wa wannu wanna min al tana cikin kalmomi masu ma'ana biyu kishiyoyin juna ana cewa wanna fulani wane ya yi zato ya yi tsammani kaza ana cewa wannan fulani wane ya tabbatar kaza don aka yi amfani da banda wani lokaci ta nufin zato wani lokaci wani lokaci ta nufin yaƙini kamar yadda ta zuwa a cikin uh, alƙur'ani na sosa daban-daban da haka Sheikh Muhammad Al-Amin ibn Shankir yace wa ma'lumun am anna dhanna yutlaqu fi lughati al-arab allati nafala biha al-qur'ani ala al-alama yace sananne ne dhanna harshen larabci da qur'ani ya sauka da shi tana da ma'anoni guda biyu ahaduhuma ma'anar vanna ta farko ma'anar an ce vanna fulano ashakku yana nihin shakka in ana zato ana cewa vanna ka kaulihi ta'ala kamar da cewar da Allah ya yi inna banna la yughni min al-haqqi shay'a hakika zato baya wadata suwa daga gaskiya komai don kawai kana zato kana zato kake yi don ka zanna tana zuwa da shakka zato tana zuwa da kuma yaqini yanzu wannan ayat ta nuna muna tana nuna shakka wa qawlihi ta'ala anil kufari da cewar da Allah ya game da kafirai yace in tabunnu eh, in illa bannan wa ma nahnu bi ne. suka inna hunnu illa banna wa mananu nahnu bi ne. suka ce zato ne kawai muka yi ba mu da tabbas ma ba ma mu da tabbas kaga suka wadin banna ta zo da ma'anar babu tabbas wasani huwa itlaqu wanni muradan bihi al-ilm wal yaqin nabi kuma ana amfani da banna ana nufi da ilmi da yaqini wa minhu qawluhu ta'ala kuna ciki akwai cewa da Allah yayi nan wa wannu ma lahum min mahis ai aikanu sun tabbata annahum laysa lahum yawmal qiyamati mahisun sun tabbata ranar alkiyama basu da matsera wala mafar babu maguda wala maharab babu matsera lahum min azabi rabbihim daga azabar ubangijinsu wa minhu bi hadha ma'ana qawluhu kuma yana cikin wannan ma'ana cewa da Allah yayi wara al mujrimuna nara fa dhannu annahum waqi'uha da mujirmai suka ga wuta rannu suka tabbatar da suka tabbatar da za su shiga wuta yanzu babu magana shakka ga su ga wuta ranar alkiyama aikanu zalika wa alimu sun samu yaƙinin haka sun san shi wa ƙauluhu ta'ala da cewar da Allah ya yi allazina yabunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un sune masu tabbas in za su haɗu da ubangijin su kuma inda shike za su koma da ayoyi da ya kawo masu ma'ana haka da yawa sai ce fawwannu fil ayatil madhkura kullaha bi ma'anar yaqin ko kulluha bi ma'anar yaqin awwannu shakka da ake faɗi a cewa da awwannu cikin wannan ayoyi dukkanin shi yana nufin yana nufin al don haka nan wa zannu ma lahum min mahis suka yi yaƙini suka tabbatar da cewa babu matsera don sun ga sun shiga cikin azaba Allah babu tunanin wani ya hita ko wani ya tsere Allah ya tsare mu ya tabbatar da mu akan tauhidi sai Allah ya cigaba da faɗa mana halin ɗan adam la yasamul insanu min du'a'il khairi wa idan Allah ya faɗi halin kahirai cewa ga halin ɗan adam halin da bai da kyau yana faɗi ne domin mu kiyaye kan mu faɗa ciki Allah ya ce la yasamul insanu min du'a'il khair ɗan adam mutum baya kosawa da addu'a alkhairi kudo shi na son Allah ya bashi Allah ya bashi Allah ya bashi kullun duk abin da ya gani sai kai addu'a Allah ya bashi amma wa in masahu sharru idan sharri ya same shi faya usun kano sai kasance mai tsananin yanki tsammani da alyasu da alkunud dun su guda amma alkunud ya fi tsanani sai Allah ya kawo su sai ya ce faya usun kano mai tsananin yanki tsammani ne don haka ana ce maka wannan ba halin kwarai ba ne kakkari wani da ya samu faduwa guda sai ya ga cewa duk ya fadi shi kenan in kasuwanci ya tafi jalli ne na farko ya kare sai ya yanki tsammani gaba daya wai in wata rashin lafiya ta kama shi in ya kasance yana cin jarabawa aka zo waye ka ya faɗi sai ya ce shi kan boko ya nuna bayi da shi sai ya bari duk ba a haka ne ba haka nan wannan hali ne na wanda bai da kyau don haka sai Allah ya ce la yasamul insanu min du'a'il khair dan adam baya yanki tsammani baya kosawa daga addu'a alkhairi amma wa in masahu sharru fa ya'usun qanu da sharri ya same shi sai ya kasance ya asu ya same shi sai ya kasance ya kosa ya kasa sai ya bari mutane da yawa suna bari tashin farko da ta mutum ya taso ya samu matsala sai ce ni ka abin nan bai karban ba to wannan ba al'adar kwarai ba ce a ƙasar na akwai wanda ya takarar gwamna ya faɗi sai da ya dawo yin shugaban ƙasa ya yi takarar gwamna ya faɗi wani zaɓe ya zo ya takarar gwamna ya ci wani zaɓe ya zo ya takarar gwamna ya koma ci wani zaɓe ya zo ya takarar shugaban ƙasa ya ci a ƙasar na aka yi shi saraka don da ya faɗi guda ce nikan siyasa ba ta ba kawai abubuwan jayewa zanyi ina wanda ya ka da shi takarar gwamna wancan lokacin bai wuce nan ba nan ya ci in mutum ya maka kayan farko ba shi ke nuna cewa ya tsere maka abada ba zai yi ka tashi kuma ka wuce shi gaba ɗaya ya kasance ka shahi labarin shi don haka haka ake suna adam ya zo masu motivational talk suna zaburar da mutane zan ce ana zaburar da mutane a ce faduwarka ba ita ke nuna ƙarshen lamari ya zo ba akwai mutane da yawa da sun faɗi daga farko daga ƙarshe kuma sai Allah ya sa ba ya sa musu nasara sai suka wuce to amma dan adam ne haka yake sai ya yanki tsammani da ya yi faruwa daya sai Allah ya ce wala in azaqnahu rahmatan minna wala in azaqnahu rahmatan ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن, ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي ولئن tabbatar muna wannan halin kafin raini kamar na ta ku bayyin haka ka ku dinga samun kosawa da kun tafi nema aka yi rashin nasara na farko sai ku dinga kosawa sai Allah ya ce wala in azaqnahu rahmatan minna idan kuma wani tausayi wata rahama da gare mu ta shafe shi min ba'di dharra amassatu, bayan wani mugun abu ya same shi la yaqulanna hadha li sai ce wannan ai dubara ta ce ai sai da ni faɗi kuma ni yi ƙoƙari ni shiga ni hita ni yi waye bai koma ga allan da yake roƙo daga farko ya ce ya bashi da ya bashi da wata musiba ta samu sai ya yanke tsammani in allah ya kura yi wannan musiba ya kawo rahama ya ji tausayi ne ya bashi lafiya an ce wani ya jiki sai ce na ji dama bancin da farko cewa aka Allah ya sauwaka yana Allah ya bani lahiya amma lokacin da lahiya ya jiki ce ya ji dama shi ya ji dama a abinai bai cewa Allah ya kawo sauki Allah ya kawo dama bacci shi aka taro ko ya kawo dama shi aka taro ko ya kawo sauki amma in rahama ta samai la yaqulan na hadha li sai ce wannan da gare ni ni ni ji dama ni samar da abina wa ma abunnu sa'ata qa'ima kafirai cewa su kai mu babu ma tsammanin za a yi tashi alkiyama kuma koda an yi ma tunda wannan abin ga mun samu iyawan mu ce ta bamu wala in ruji'tu ila rabbi li indahu lal husna in ma za a maida ni wajen ubangiji na to ina da abubuwan kwarai a can ni za a ba abubuwan kwarai don ni an ka ba duniya don haka a juma'a mai kyau daga alhamis ake gano daga larba ake gano ta tunda kawai ga duniya Allah ya ban kuɗi da ni'ima ko lahira ni ba Allah zai ban kuɗi da dukiya da ci gaba shine wala in ruji'tu ila rabbi li indahu lal husna sai Allah ya ce falan nabbi annal ladina kafaru bima amilu lalle za mu bai wa kafirai labarin abubuwan da suka aikatawa a duniya wannan duk a duniya suke aikata su za mu ba su labari ne wala nuziqannahum min azabin gale kuma za mu ɗanɗana musu daga azaba mai kauri watan za su azabtu su gane waɗannan abubuwan da suka yi ba daidai ba ne ba daidai ba ne duwakan Allah cikin siffofin kahirai ya faɗi suna ƙaryata tashin alkiyama ya faɗi suna jingina ni'ima in Allah ya yi musu jingina ga kansu cewa tasu ce ya faɗi cewa suna yanki tsammani in musiba ta same su haka duk wanda bai kamata ka yanki tsammani ba a yanki tsammani innahu la ya'asu min rauhillahi illa ba dalun babu masu yanki tsammani daga rama Allah sai mutane da suke batattu ga kakka yanke tsammani daga rahama Allah duk wani musiba da ka shiga duk tsanani ka shiga kai ta kyautata ma Allah zato cewa yawa za ta zo in rashin lafiya ce ka ce in sha Allah Allah zai ban lafiya idan wani faduwa ne ka a jalli Allah zai bani idan wani abu ne kan nema na kwarai baka samu ba ka yi tsammanin cewa Allah zai baka Allah zai baka gaba ga ƙarin halin adam wa idan al'amna 'alal وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض الله يتي وإذا أنعمنا على الإنسان إذا منكوا دان أدم نعمة أعرض سيكود كي شيني يتي وانا نوني أعرض wannan nauni آب جانبه sai ya ja jikin shi ne sai nesantar da jiki ne daga bai sun kusantar talakawa bai sun kusantar inda za a ce mai Allah ya bashi bai sun kusantar inda za a cire mai tunanin shi yabba kai ne shine a araba sai ya kauda kai ya bijire wani abi janibihi sai ya nesa da sashen jiki ne ya nesa yana nuna cewa dubara ta ce wa idza massahu sharru idan sharri ya same shi rashin lafiya ta same shi fa in arif to mai babba addu'a ne sai ya ta addu'a ya ta fata Allah ya ya kuranye mai in an ka kuranye mai sai ya ce kai ne ne jiya da Allah ya nuna muna yadda ake ladabi ya ce wa idza an'amna alal insani idan muka yi ni'ima wata Allah ke magana idan muka wa ɗan adam ni'ima a araba sai ya kauda kai wani abi janibihi sai ya ja jikin shi nesa ya nuna amma kun gane in muka yi mai sai Allah ya ce wa idza massahu sharru in sharri ya same shi bai ce idan mun ka saman mai da shari ba ba a jingina sharri ga Allah annabi yana addu'a cewa wa laisa laysa ilayka ba ladabi bane ka ce rashin lahiyar gada Allah ya azo min kuskurin magana ne rashin iya magana ne rashin ladabi ne dole ne ka yi imani da Allah ya samu ma rashin lafiya amma in an zo cewa ka yi rashin lafiyar gada ta saman Allah ya warkar da ni ba rashin lahiyar gada Allah ya dora min warke ba iya eh, ka kai babba ke da ko Allah ya dora rashin kai kan warke da ba kai abu a'a cewa ka yi rashin lahiyar gada ta saman sai Allah ya warkar da ni haka shi ne ladabin magana sai Allah ce wa idan al'amna 'ala al-insani idan mu sai Allah yi da ni'ima ga kai in mun kawa dan adam ni'ima amma yanzu wajen shari sai ya ce wa idan massahu sharru idan sharri ya same shi kaga ya nuna cewa sharri shi yana samuwa ne bai Allah bai jingina shi kai amma dole ka an mina bil qadari khairihi wa sharrihi wajen imani kai wajen ladabi ne na baki kawai mi aljannu suka ce su ma sun suka imani ah, wa anna la nadari uri da biman fil ardi ara da bihim sai suka ce mai rabbuhum rashada ba mu sani ba da aiku manzo da aka yi sharri ne aka yi nufi ga wayanda aka sa ba su ce ubangijinsu ba An ara da bihim rabbuhum sai suka ce rashada ba mu san sharri ne aka yi nuhi da mutanen ƙasa ba ko kuma alheri ne ubangijinsu ya yi nuhi da su kaga annabi ibrahim shi ma haka ya ce ko ah, alladhi yut'imuni ko sai ce wa idza maritu fa huwa wanda ke ciyar da ni ya shayar da ni in yi rashin lafiya shi ka warkar da ni cewa da shayarwa ni imani warkarwa ni imani sai jingina ma Allah amma rashin lafiya sharri ne sai ce in yi rashin lafiya suna cikin ladabi ga Allah ba a cewa gobar gada Allah ya kawo ma 'yan kasuwar sakutu ba a cewa kada mutane da yawa sai su yi fasta Allah ya kawo gobara ka'a munanan kalamai ne na Allah kai tun wayewar ka gari. tun da safi ba ga abin da Allah ya ba sai kawo gobara tun da safi kaka sheda ka ka fadin shedan ga da Allah ya sa ni ka tari ba ka ka fadin wannan ka ci abincin safi wani ya ci wani ya ci riba duk ka ka fadi sai gobara ka ce da Allah ya kawo wata sharri dai kake iya fadi ka laka ma Allah tun da aka fara azumi har yanzu har zuwa jiya lahiya nan yanzu an fara rana wani zai fara laka wa Allah ya lokacin da aka yi mai dadi ya ki cewa Allah ya kawo sauƙin azumi ne ya kiya bai postin haka nan amma yanzu in ya ji zai azumi sai ya laka sai ya waɗi kowa ya zai cewa Allah fa shari ya kai azumi kai haka yake da shi danka izaka baka iya cewa ko baka iya cewa shari ne aka yi ba amma za ka waɗi ka ce an yi rana waka yi rana wanda ya kawo azumi mai sauki kwanakin baya kake postin ka fadi cewa ya sauki amma yanzu da shari ya bari ka zo kowa ya gane cewa ga aiki don haka shi ɗan yake iza muna haka amma da a daidai shi ne in mun kawo na shari mun yadda Allah ne amma ba ba a faɗin suna ne wajen shari ne shi annabi na addu'a sai ce wa sharru laysa ilaika Allah shari ba zuwa gare ka ne ba a jingina maka shi mu rashin iya magana ne kuma ko mai gidanka kuke tare da mutum ya sai ma mota ya biya ma school fees ya yi ma kaza ya yi ma kaza sai wuta ya yi ma tsawa sai aka ji kana gaya mutane mutumin na tsawa ya kai ne da ala kai mai adalci ba kai mai adalci ba dan adam ne ba shi halicce ka ba ba shi baka rawa shi baka shida ba amma ya biya ma su kudin makaranta ya baka abinci ya baka wurin zama ya sai ma mota ya sai ma waye amma da ya yi matsawa guda sai kasance yanzu ita kaka kai sai ka gaya ma jama'a ko kai an kawo haka cewa za ka yi ba yi min ajilci ba a yi ba a faɗi kaza da kaza da kaza da neman na alheri ba to don me Allah kake keɓance shari dai sai ka jingina mai shari ba a haka nan in kana son ka faɗi shari to sai ka faɗi duk alherin da yayi ma sannan ka faɗi wannan shari za ku ga an baka wahala wa in ne la tumsuwa ba za ka ƙididdigewa ba yayi ni babu ni ya bani ni'imar iya gani ya bani ni'imar iya magana ya bani ni'imar shaka yanzu haka fa in ɗanɗana ina gane abinci mai gishiri da mai suga sannan in abinci ya shiga cikina ina iya yana narkewa haɗin duk in ka gama haɗi sannan ka ce ya sa wani ciwon kai <laughs> ka haɗi duk alherin da aka yi amma sai duk ka yi shuga waɗannan sai ka keɓance ka ce ya ciwon kai ga da Allah ya sawo min kamar ba shi ya yi kan ba ba shi ma kan ba kake faɗa mutane shi ma kan amma zaka gaya musu shi ya sawo mai ciwo don wannan rashin ladabi ne da rashin iya magana don Allah ya ce wa idan amna alal insani a araba idan mun kawo dan adam ni'ima sai ya kauda kai wani abi janibihi sai ya ja jikin shi ne sai ne sai nuna cewa ba mu bane wa idza masahu sharr idan sharri ya same fa zu in arid sai kasance mai tsananin addu'a ce mai gitta mai gitta addu'a ce addu'a ce ta kasance mai yawa sai Allah ya ce kula ra'aytu قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق Allah ya ci gaba da kyace da su wa'annan kafiran yana cewa kul aitum in kana min indillahi kace musu mi kuke gani to yanzu in daga Allah ne wannan qur'anin yanzu wannan annabin daga Allah ne yazo kuma kuka karyata shi thumma kafartum bihi sannan kuka bijire mai kuka karyata shi kuka kafirce da shi man aballu mimman huwa fi shiqaqin ba'i wa yafi zama cikin bata akan wanda yake cikin sabani mai nisa shiqaqin bai. kuma nabi musa mun bashi littafi sun yi sabani yanzu kun yi sabani mai nisa kun yadda da Allah ake bauta ma amma kun ki ku bauta mai shi kadai sai kun hada shi da wasu gumaka wannan yana nuna bacewa ku ta yi tsananin nisa in wannan qur'ani ya kasance daga wajen Allah ne to kun shiga kun shiga uku a ayatina fil afaqi sanurihim ayatina fil afaqi hmm. حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد الله كسنويهم آياتنا في الآفاق للي ذا مقدام سؤال ويم أناهيو يدبن دبن أسرين سمانية أتكين قصاح a gabas da su a dama da su za a yi ta ganin ayoyin Allah daban-daban waɗanda ke zuwa sararin samaniya mutum ya hau jirgi yanzu ya ɗaga ya wuce ya ga girgije da kai ne wata za ka yi ta ganin ayoyin Allah da suke nuna akwai Allah wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidun ga komai ba za ka ga akwai ayat da ke nuna Allah ɗaya ne don haka Allah ya ce za mu gwada musu ayoyinmu a cikin nahiyoyi daban-daban masu takawa zuwa sama masu gida a ƙasa masu cikin abubuwan da aka haihuwa cikin abubuwa za su ta ganin abubuwa wa fi anfusihim daga kawunansu ma za su gani hatta ya bayyana lahum annahu alhaq har sai sun tabbatar da wannan Qur'anin gaskiya gaskiya abubuwan da yake ta bada labari da abubuwan da annabi ke ta bada labari za a zo daga baya a yi ta gano gaskiyarsu a yi ta gano gaskiyarsu shine har sai sun tabbatar da cewa wannan qur'anin gaskiya ne awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid shi yanzu bai ishi ubangijinka ba cewa akan komai yana shaidu ya san komai gaba gari aka komai don haka abubuwan da ake gaya faɗi cikin ƙurani za a zo za a ke discoveries wanda za su yi ta gano cewa ashe kaza da aka faɗi gaskiya ne ashe kaza likitoci an daɗe da an aza ciki ɗan jariri ne ake yake tashi sai ƙarshen eh, eh, sai ƙarshen kafin na ah, centurion da ya wuce aka gano cewa ashe akwai lokacin da yake zama yake zama nutfatan sannan mudgatan sannan alakatan da Allah ke ba da labari kaga wanda ya isa a gane mu'jiza ta alkur'ani cewa ya faɗi wannan amma an dade sai aza ko tun yana dan karami likitoci da suka wuce shekaru ɗaruruwa sun tsammanin da ciki ya shiga ɗan jariri yake shiga yake ta ƙara girma haka nan da ido ne da komai da komai daga baya bayan an samu abubuwan diba an samu sai aka gane cewa ba haka bane. sai ka ce Allah ya faɗi ba haka bane tuntuni a cikin a cikin alkur'ani da wasu abubuwa da yawa waɗanda ƙur'ani ka faɗi daga baya a zo a gansu a ga sun tabbata to duk yana cikin sanuwihim na fil afaqi lalle za nuna musu ayoyin mu a nahiyoyi daban-daban wa fi anfusihim da cikin kawunan su hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq har sai sun tabbata da cewa gaskiya ne abinda abba ayi ba a cewa ƙur'ani game da wannan ya sauka a ah, ba ƙur'ani game da wannan ya sauka amma wannan ya shiga ciki ba cewa a saukar da ayar ƙwar'ani sai daga baya wani discovery a je a gano kaza sai a ce ai a kan shi ayar ƙwar'ani ta sauka ba a kan shi ayar ƙwar'ani ta sauka ba amma ce a kan irin shi da wanda ya wuce irin shi da wanda ya wuce wanda ba taɓa ganin ba wanda zai zuwa baya ba san sadda tashi alƙiyama zai kasance ba ba sai yaka abubuwan za a ta discovery ba wanda za a gano duk sun shiga ciki amma kowane bizatihi yi. ba shi Allah yake nufi ba sai Allah ya ce awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid sun bai shi da ka ba cewa shaidu ne akan komai ya san komai gaban shi komai yake aukuwa ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahum fi al'ada ce mai a jawo hankalin mutane ku saurara ala ku ku je da labarin yake innahum fi miryatin milika a rabbihim su wancan kafirin da suke wayannan kafircin suna cikin shakkun haduwa da ubangijinsu cikin shakku suke ba su da tabbas in ba za a yi tashi alkiyama ba suna ganin kila a yi kila ka a yi in an yi za mu samu ah, wani in ruji ito ila rabbi inna li inda hulal husna in ma an yi za a ba mu abin kwarai kai kila ba a yi ba mu yadda da za a yi ba ka suna cikin kokonto daga haɗuwa da ubangijinsu kuma sai Allah ya ce bi rabbihim ubangijinsu ya jingina cewa ububiya zuwa gare su har yanzu dai ubangijinsu ne ko sun so ko sun ki in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda kowa bawan Allah ne wannan ubangijinsu ne ala innahu bi kulli shay'in muhit ku saurara ku je a jawo hankalin ku Allah mai kewaya ne ga komai ilmin shi ya kewaye komai ya san abin da suke tunani ya san a cikin zuciyarsu suna da shakku ga tashin kiyama ne sun ki samun yaƙini sun ki samun tabbas su huta suna kila ayi kila ka ayi kila in ma an kai kila muza aba abin kwarai tunan mu an ka ba nan duniya ubangijin da yake baka labari game da su ya kewaye ilmi game da su ya san komai da komai game da su anan muka zo karshen wannan sura kuma tun da an nuna min lokaci lokaci yi abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu gobe za mu tashi a shura da yadda Allah ita ma za mu yi karatu biyu ciki ko uku sai mu rufe da yadda Allah ran talata za mu rufe eh, tafsiri saboda uzurin tafiya insha Allah muna fata abubuwan da muka yi Allah ya karba kurakurai Allah ya shafe su ya yafe muna neman tallafin marayu shi kuma gobe ya kamata mu rufe a da haka ana yi yau ana yi gobe don haka yadda za mu rufe za mu bayanin nawa aka samu kuma marayun da aka saba ba ana nan duk ana tattara su zai da aka sai bayan larba in insha Allah ko daga ran larba insha Allah za a fara ba su don haka yau an ce mai akwai neman tallafin marayu don haka sai a shiga a fara nema ta account 0001 15 488 jais 00 guda 3158 Allah ya ba da ikon taimaka na Allah ya saka da lagari sai wani suka haifar sako a cikin akawun kamar aka saba akwai hawahu lawal bagiwa 2010 hassan j 5,000 sumayya yahya 5,000 balkisu muhammadu baba 5,000 zahra mustapha dubu biyar sadiq muhammad dubu hamsin zalihatu abubakar dubu biyar habiba ishaqa dubu biyar ibrahim umar dubu biyar Hussein sali business enterprise dubu biyar abdullahi ibrahim dubu goma nasir abdulrashid eh, dubu goma fatima usman garba dubu biyar adam aliyu muhammad dubu goma zainab abdullahi dubu biyar fatima bello arabi dubu biyar binta umar kigo 5,000 salamatu garba 5,000 muhammad sani 5,000 fati baba ballama 10,000 muhammad bashar madaha 10,000 aliyu musa argungu 5,000 aisha muhammad isa 5,000 adamu a muhammad 50,000 lubabatu muhammad mai lafiya dubu biyar alkali usman shatima dubu goma abdulkadir biyu. nura usman ibrahim dubu biyar allah ya saka musu da alkhairi mai tambaya na farko na ce allah kara malar lafiya da nisan kwana mai amfani amin ya ce mai shiko ya halatta idan mutum ya harci alkur'ani ko yana harin kur'ani ya ci gaba da karatun shi ko da yana yanayi na al'ada kuke to mace ce ke ma'ana tana hada qur'ani ko ya halatta idan tana al'adar ci gaba da karatu a kenan ko da ko ba ta cikin sarki ko kuma za ta yi mu'amala da waya a to ai shi ne karatu na farko abinda a cikin kanta shi babu iskali za ta iya ci gaba da muraja abinda a cikin kanta ɗaukar waya shi ma bai da iskali ɗaukar waya ba kamar ɗaukar musaf ne inda malamai ke samani ɗaukar musaf ɗin ɗaukar shi ƙwar'ani amma waya ita ba ta ɗaukar hukunci akwai ƙwar'ani ciki ita waya ba ta da hukuncin ƙwar'ani misali eh, inda a immal arba'a duk suna ganin babu mai taɓa ƙwar'ani sai mai alwala wannan haka yake a mazaba abu hanifa haka yake a mazaba malik haka yake a imamu shafi haka yake a mazaba imamu abu hanifa amma a waya ba ta shiga wannan hukunci na biyu yanzu ƙwar'ani ba a shiga da shi makewayi amma waya don akwai ƙwar'ani ciki ana iya shiga da ita makewayi shi wanda a cikin waya kamar wanda a cikin kai ne yanzu in ka fashe wayan ka iya ɗauki ƙwar'ani ka iya taɓo shi sabanin in ka buɗe wannan ka iya taɓa ka ga yanar ga rubutu ga inda amma na cikin waya ba a iyawa kamar wanda a cikin kai ne in mutum ya haɗa ce a ah, ƙwar'ani yanzu in ka fasa kan alaramma ba ka ganin ayoyin da yake karantawa da kai babu su sau da haka ba ka gani su haka ita ma waya da za ka fasa ta kace ka ɗauku ayar da an ciki ba za ka ganta ba don haka na waya baya da hukuncin baya da hukuncin wani za ka iya zama da shi ko kana da janaba za ka iya zama da ita waya taka za ka iya ta shiga da ita makewayi kawai in ka shiga ka buɗe wannan app ɗin da adda ƙwararri cikin makewayi amma dai waya umuman yana ciki kana iya shiga yana cikin kanka za ka iya shiga babu iskali mai haila za ta iya karanta daga waya za ta iya karanta daga hardarta wallahu ta'ala domin na yace idan mutum ya samu sallah mai raka a ya samu raka a biyu shin raka a ta biyu da ya samu da liman ma'ana zaman farko da ya samu da liman zai wa salati tahiyya da salati ko kuma zaman zai shi kadai shi zuwa tahiyya da salati dukkanin su zai mai musu tahiyya da salati wallahu ta'ala wannan ta ce na hukuncin mijin da ke ƙaurace ma matar shi idan ta neme shi sai ya ce mata ba shi da lafiya ko ya gaji har tsawon watanni saboda haka sai ita ma ta kaurace masa shi kenan wani ba irin tambayoyin general ba ne hmm. ku fahimci juna ku ta yi wajen wasu wani dan uwa ko wata uwa ke kai ƙara ko wani mallami da zai kira shi a jimisa haka duk wani ba akwai dalilai ba haka ɗaya ƙaurace mikin ba zai yi bai da lahiyar gaskiya ne zai yi akwai wani dalili na na filma zaji'i zai yi akwai wasu dalilai da ba a sani ba ka ba a cewa hukunci ne kaza sai an san wani sababi ya saye haka daga wannan sai ki tuntubi ku zauna ku fahimci juna ko ku tahi zuwa wani dan uwa ko wata yan uwa ko wani mallami a unguwa wani limami dattijo mai shekaru da yawa sai a walwale muku sai ki ji me yasa yake haka wallahu a'lam to wanda yace malami ne hukuncin wanda aka ba bashi kuma bai biya ba bai biya bashin ba sai ya tafi umara da kudin mutane sai a buga mai waya ko a yi mai caca a ce mai bashin ka baka biya ba kila da ce mai ma transfer sai ya biya ka wannan wani ne a rayan bashi da alama bai biya bai ta yi umara to ka tura mai text message ka ce mai ko ka tura mai chat ta whatsapp ka ce mai ka ta yi kuma baka biya ni bashi na ba zai gaya ma me yasa bai biya ka ba sannan kuma zai yi ba ku ya biya ka kayan da ta yi ba akwai wani bashi da aka ɗauka sai bayan wata shidda akwai wani bashi duk wannan bashin baya bayan din a ce sai an biya shi yanzu ba ka dai ka tuntube shi ka ji mesa bai biya ka bashin ka bai ta yi umra wallahu ta'ala alam na wani ci malar ala mutum ne ya sha'afa kuma wayarsa ta doki bai tashi da wuri ba ko da ya tashi sai ji ana kiran sallah bai gane wani kiran sallah ba ya ko kawai sai fara cin abinci sai yana cikin cin abinci sai ji an tadda sallah kuma bayan haka sai sha ruwa <laughs>

da riga mai hoto ba ta sani ba sai bayan ta ƙari sallah sai ta tuna cewa rigar da ta fi sallah a dogar da suke cikinta tana da hoto za ta sake sallah ba a sallah da riga mai hoto kamar da muka yi bayani a kwanakin baya amma bai cikin abin da ke bata sallah idan ya yi sallah an gama a ce sai an ranka ba a rankawa wadda aka yi a baya ta yi wallahu ta'ala ta ce eh, wannan ta ce ita ce take biyar liman sallah bayan ya gama karatu sai ya yi kabbara zai yi rukuni ita kuma sai ta yi sujuda tsammanin cewa a tuyan ka ta yi sujuda a zai aya sujuda ce ya yi rukuni yana ana haka zai ya kawo aya sujuda maimakon ya yi sujuda sai ya rukuni sai ta je sujuda to sai ta yi sujuda kawai ta ce sai ta ji ya taso ya ce sami allahu liman hamida alhali tana cikin sujuda ya kamata ta ce ya makomar sallata makomar sallata ita adda kuskure tun farko ba a biyan liman sai in ana ganin sahu hmm. wannan shi yasa gita mata cikin gida ba su biyan liman in kuna son ku yi sallar ku a masallaci jami'i kuke so to ku nemi izini mazan ku su ba ku zo masallaci ya zan cewa kuna cinkan sahu in an yi kabbara wace ce za ku sa abin da aka yi wannan ɗaya daga cikin surori da ke faruwa akwai wata sura da ba wannan ba liman ya yi raka'a biyu ya yi kabbara maimakon ya zauna ya tashi tsaye na kusa da shi sai mai subhanallahi bai dawo ba ya wuce ke kira can gida baki ji subhanallahi su ba sai ki zaman kikin aza zama ne tunda an yi kabbara kina nan zamne ki ji an ko kabbara ki miƙe shirin kuɗi ne ya yi kina nan tsaye tsaye ki ce sarari Allah wadda hamidu duk sai ki rasa dullahin wane dullahin ki ne ba daidai bane don haka ba a biyan liman sai in ana ganin sahu wanda yake sun ga abin da yake yi sai su yi ke da ki yi haka hukuncin ki shine sai ki ko sai ki sauki ta so ki ruku'i ki ta so sai ki biye shi in kana kina cikin haka wata in waje ɗaya kuke kenan in misali a ce waje ɗaya kuke ka samu irin wannan matsala amma in ba waje kuke ba kina gida sallar ki ta riga ta lalace ki aje ki ci gaba da abin ki da ba akwai masu ganin cewa ko ba ai haka ba baki da sallah ki bi shi sallah haka baki da ita in dai kina can ki la speaker ɗaya ka kai miki to ba sallah ba ta yi ba abin liman da haka don haka in misali ciki ake cunkoso ne ya yi yawa kuka yi kaza kika yi kaza to sai ki taso ki yi ruku'i ki bi shi haka duk wanda ya irin wannan yake yi sai ka taso ki yi ruku'i ki dago ki bi shi a cigaba da sallah ya doke miki wanda ke biyan liman bai da kabliya bai da ba'adiya bai da yadda raka'a wallahu ta'ala a shi ma wannan matsalar sallah ce cewa mace ce ce ta bi sallah a wani masallaci yi sallar tarawih da liman yi raka'a da ya yi raka'a uku ma'ana bai zauna ta sai ga ta uku sai kuma ya sallame da aka yi masa gyara sai ya tashi ya cika raka'a guda da ya gama iya, sannan ya miƙe maimakon ya yi sallama mana ya raka'a guda ta biyar kenan ya yi iya kuma ya sallame ta ce shi ne nake son ƙarin bayani akan hakan don wasu sun masa gyara amma kuma ya faɗi wani abu wanda ita muryarsa ba ta kawo ba ta ji bayanin da ya ba daga baya kuma sai ta tashi aka yi shafa'i da wutu ku tattara mai wani abu ya kara na sahur da bude baki <laughs> ya yi ya sallame ba idan ka sallame ai ba Allah ya tashi ya rabu da ko sallame ya ko sallame akwai yadda damuwa damuwa hmm. don haka ku kulallashe shi ku dinga ba limamman ku sadaka ku dinga kawo musu abu suna bukata da yawa suna bukata ba su kwaji ba an sa alaramma an sa wani tijo yana ba da sallah ya bukatoci ne sun yawa ga sallah ta yi kusa yanzu yana tunanin kunkin sallah da kaza da kaza to wannan limamin hukunci ne ku tattara mai sadaka ku bashi a hari gaba wallahu ta'ala wani ce yana yin sallar nafila bayan ya yi sallar isha'i wake bayan yin sallar nafila in yi sallar isha'i sai ya bari sai kare uku na dare ya tashi yi sallar nafila ya ce shin yin ta bayan sallar isha'i ya fi falala ko kuma ya bari sai cikin dare yin ta ƙarshen dare ya fi ga wanda ya tabbata zai tashi wanda bai tabbata zai tashi ba kuma yin tafarkun dare ya fi don haka ya danganta ko wani sashen dare annabi sassa ya sallah akwai lokacin da annabi sassa ya yi kiyamun laili bayan isha'i bidatini akwai lokacin da ya yi ta tsakiyar dare akwai lokacin da ya yi ta karshen dare so ɗaya ya taɓa yin ta daga farkon dare zuwa karshen dare daga bayan ya haɗa kuji ya keto yana sallah ah, a ce mai wannan sallar da baka taɓa yin irin ta bai ce ina salatu wa rahbin sallah ce ta kwaɗan abin da inda Allah da kuma tsoro a inda inda shi na azaba don saboda haka wanda zai iya tashi ƙarshen dare ya yi yafi wanda bai tashi ƙarshen dare ya yi ta farko ya fi ya kwanta bai yi ba wannan a azumi da wajen azumi duk ɗaya ne wallahu ta'ala ala na wanda ce malam game da tambayar da kayi bayani akan tajiya akan abin da ya shafi kayan lefe da kayan daki ya ce mallan a baki ne ake faɗin kayan daki cewa wai na ango ne bayan idan aka sake ta za su kwashe kayansu ko cibi ba su bai amma shi kuma ango kayan lefen da ya yi sai ka ji ana cewa kayanta ne ko da ku ya suke ta malam me yi hukuncin an da ya amsha kayan ledansa bayan ya saki matarsa a shari'ance na farko dai waɗancan kayan sai ka a kawo matun da ba naka ba ne ai wani na ka a wahalsuwa a kawo ka amfani da su aka ka amfani da su ko da an alarance in an sake ta tana kwashi kayan ta tafi da su kai dai ka amfani kuma kai an kawo in ba kawo maka wajini ne za ka yi in ba kawo maka yan uwanka kananan maganganu za su shi muke magana na biyu in ka sake ta kai da kanka ka rubuta saki baka an sa komai wa ataytum na qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a Allah ce ko yankin dutsen zinari kuka ba ta kuka karbe komai in dai kai ka rubuta saki ka sake ta in ita ta nemi a yi kul'i lokacin za a ci a biya ka kayanka sai alkali ya auna miza a biya amma in kai kai kai saki to ba ya halatta komai sadakinka da lehenka da komai duk ka canya abinka wallahu ta'ala ala da subhanaka subhanaka bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik abinda aka samu yau an samu 44,460 gobe za mu yi neman taimakon marayu na